cikin wannan littafi na hadil arwah ila biladil afrah inda malam yace Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala فصل ne a cikin wato musayar tattaunawa da واتو da تتونا دا الجنة دا مناسكي هو نيجا يفد عبن دا يكي تاك أمادش yace fi sai yani min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo hadisin bukhari da muslim daga hadisin abu Allah ya kara masa yarda shi kuma ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qal annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ihtajjatin nar wal janna wuta da aljanna sun tattauna sun yi musayar tattaunawa ta hanyar kowa yana takama da abin da yake da shi faƙalat hadhihi wannan ta faɗa wato wuta domin ita aka fara faɗa يدخلني الجبارون والمتكبرون masu girman kai كي والمتكبرون da masu dai girman kai wancan masu nuna isa da takama da kuma girman kai ya da ne su ne za su ga cikina in ji wuta wa qalat hadhi wannan kuma ta ce ya da huluni du'afa wal masaki wato aljanna kenan ta ce raunana da miskinai su ne za su shiga cikina wannan shi ne musayar tattaunawa da suka wannan tana ji cewa masu jiji da kai da gwada isa da kama karya da girman kai su ne nata ita kuma aljanna tana ce a ni raunana da miskinai su ne nawa faƙalar Allah azza wa jal li hadhihi Allah ya faɗa ga wannan wato wuta kenan anti azabi wa azibu biki man asha ke azaba ce ina azabta wanda na so da ke waƙalar li hadhihi ya faɗa wannan ita ce aljanna ci rahmati arhamu biki man asha ke rahama ce ina jin kan wanda na so da ke wali kulli wahidatin min kuma mal'uha kowace ɗaya na dau alƙawarin sai na cika ta kamar yadda ya zuwa a aya alƙur'ani la'amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in haka na ita ma aljanna Allah ya alƙawarin sai ya cika ta وفي رواية أخرى أو رواية تحاجت النار والجنة وتاد الجنة سنت التونا فقالت النار وتاستي أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين an fifita ni da masu girman kai da masu jiji da kai da masu gwada isa saboda wani abu da suke da shi ko ko na ilimi ko na mulki ko na dukiya wa qalat aljanna aljanna tace mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas ni kuma me ya daman ba ni shiga ta sai raunana na mutane wa saqatihim da kayayinsu wa ajazihim da gajiyayinsu su ne suke shiga cikina wanda nuna ni mai tausayi ce kenan mai jin kai ce ni فقال الله سبحانه Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya aljanna yace anta rahma anti rahmati arhamu biki man asha ke rama ce ina jin wanda na so da ke min ibadi daga bayina wa qala lin nar yace wuta anti azabi wa azibu biki man asha ke azaba ce ina azabta wanda na so da ke daga cikin bayina wa likulli wa'idatin minkuma mal'uha kowace ɗaya daga cikin daga cikin ku na ya kaurin ta. فأما النار أما أوتا فلا تمتلئ ولا تتكبأ حتى يضع الجبار قدمه عليها السركي الجبار يدور قفص أكنت فتقول قطن قطن تتي يا إساك يا إساك قال ya sufaita kansa cewa yana da kafa amma shi ya sanya take mu ba mu sani ba kuma ma ba a ce mu tsaya mai bincike a kai ba fa hunalika tamtali to a sannan ne wutar za ta ce ta cika wa yanzu yi ba'dha ila ba'dhin shashin ta ya narke zuwa shashi wala yazinu Allah min khalqi ahadan Allah ba zai zalunci wani daga cikin halittarsa ba ba zai ce zai zuba duwatsu ko bishiyoyi ko mutane a cikin wuta ba alhali ba sai laifin komai ba saɓanin aljanna za a ji kan wasu sa a ciki ba tare da sun yi wani abu ma واما الجنه اما الجنه فان الله عز عز وجل ينشئ لها خلقا اما الجنه الله زي حالتا مسا زي حالتا مسا وس حالتو زي زبا ciki سهور العين ان اي بس زو دنيا با sun samarin aljanna ba zo duniya ba su rayu a duniya ba a can Allah zai sa cikin aljanna fasulun rabiya fi anna aljannata yabqa fiha fadlun fa yashi'u Allahu la khalqan duna an-nar bewa kenan cewa aljanna Allah zai halatta eh, wato za a samu raguwa a cikinta inda Allah ya alkawarin cika ta to amma za a samu wani guri raguwa to nan ne Allah zai halicci wasu halitta eh, sai ya cika da su dunan nar amma banda wuta ita ba za a halicci wasu halitta a cika da ita ba fi hani ya zo a cikin buhari da muslim an anas bin malikin daga Anas dan Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace la tazalu jahannama yulqa fiha jahannama za ta guje ana ta jefa mata mutanenta ba ana ta jefa mata tana haɗiyewa wata ƙulu halmin mazidin tana cewa akwai ƙari ne hatta ya za a rabbul izzati fi ha har rabbul izzati ya sanya kafarsa a cikinta rayin zawi ba'dha ila ba'd shashin ta sai ya narke zuwa shashi wa taqulu qatin qatin anan za ta ce ya isa ya isa bi izzatika na rantsi da buwayaka wa karamika da karamcinka wala yazalu fil jannati fadlun aljanna ma ba zai gushe ba akwai ragowar guri hatta yushi Allah laha khalqan ha Allah ya halatta mata wasu halittu fa yusakinuhum fadl aljanna sai ya da su a ragowar wurin na aljanna tunda ya yi alkawarin sai ya cika ta mafi lafzin muslim a lafazin muslim ya buƙa min aljannati ma sha Allah zai ragu a aljanna abinda Allah ya so ya ragu sun mai shi Allah subhanahu laha khalqan sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mata halitta min ma sha daga abin da ya so faiskinuhum fadlal janna sai ya zo da su a ragowar guri na cikin aljanna fi lafzi muslim a wani lafazin na muslim ya buƙa min aljannati ma sha Allahu an yabqa zai ragu a cikin aljanna abin Allah ya so ya ragu na daga wuri kenan min ma sha daga abin da ya so to Allah sai halittu wasu halittu sai ya ciko da su ya cika gurin da su duk dan me dan ya cika alƙawarin da yi na cewa lallai zai cika su muhammad zarar zai waka fi bukhari amma lafazin da ya zo a cikin sahih bukhari min hadisi abi huraira daga hadisin abu huraira wa annahu yushi'u lin-nari man yasha zai halatta wa wuta abinda ya so fa yulqi fiha sai ya jefa a cikin ta fataƙula halmin mazid sai ta ce akwai ƙari ne to fa galatun wannan kuskure ne daga mai ruwaya min ba ruwat daga wasu masu ruwaya cewa Allah zai halatta wa wuta wasu halittu ya sa a ciki don ya cika ta to kuskure ne daga masu ruwaya in qalaba alaihi lafzuhu da lafazin ya juye masa wa ruwayatu sahiha ruwayoyi ingantattu wa nassul qur'an da nassun alqur'ani ya rudduhu yana mai da wannan kuskure ɗin. fa inna Allah subhanahu wa ta'ala akhbara annahu yamla'u jahannam Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin zai cika wutar jahannama min iblisa wa atba'ihi daga iblis da kuma masu binsa wa annahu la yu'adhibu illa man qamat alayhi hujjatuhu Allah ba zai azaba ga wani ba hujja ta tsaya a kansa cewa ya cancanta azaba naka Allah ba zai halicci wata halitta ya sa su a wuta haka kawai wanda hujja ta tsaya a kansa wa kadzaba rusulahu kuma ya karyata manzanninsa qala ta'ala Allah maɗauki ya ce kullum ma wani ƙafi ya faunu sa'alahum khazanatuha alami atikum nadhir duk sanda aka jefa wasu ayari a cikin wuta na daga 'yan wuta ɗin to sai masu gadin wuta su tambaye su alami atikum nadhir bai gargaɗi bai zo muku bane ne qalu bala ce haƙi ya zo mana qad ja'ana nadhirun mai gargaɗi ya zo mana fakadzabna sai muka karyata wa kulna ma nazzalallahu min shay muka ce Allah bai saukar da komai ba da shine sai su ba su amsa su ce in antum illa fi dalalin kabir tabbas ku kuna cikin bata babba da annabawan amanzanin Allah suka zo muku da littafin Allah ku duk kuka taru kuka karyata wannan ya nuna cewa eh za a cika wuta amma da wanda suka yi laifi ba wanda wanda ba su laifi ba kawai Allah ya halice su isa sa wuta wala yazlimu Allahu ahadan min khalqihi Allah bai halitta wani daga cikin halittarsa faslun rabiya fi imtina'in nawmi min an ahli aljanna wajen hanuwar bacci daga yan aljanna cewa yan aljanna ba za su yi bacci ba rawa ibn ibn mardoya ya rawaito min hadisi sufiyani al daga hadisin sufyan al-thawri an muhammad ibn al-munkadir daga muhammad ibn al-munkadir an jabir daga jabir radiyallahu anhu Allah ya kara mana yadda قال يجي قال رسول sallallahu صلى wa sallam. وسلم zala sallallahu alaihi ya ce annomu akul mauti bacci dan uwan mutuwa ne dama kamar yadda ya tabbata malamai suna cewa bacci iri biyu ne kamar yadda kuma aya alqur'ani ma ta nuni zuwa haka ahalul jannati la yanamun to yan aljanna kuma ba sa bacci ya za a yi kuma a ce ainihin ai eh, na yan aljanna ba sa bacci ya za a ce kuma baccin ya same su domin shi dan uwan mutuwa ne mutum galibi bai san ina yake ba kamar yadda wanda yake mamaci bai san ina yake ba kawai bambancin su wannan yake mai bacci kilan an taba shi ya farka ya yi motsi ya tashi sabanin mamaci ba zai tashi ba وذكر وذكر الطبراني من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر طبراني يا daga hadisin Yahya bin shi kuma ya daga Muhammad bin shi kuma ya karo daga Jabir bin Abdullah qala yace su'ila nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam an tambaya annabi Allah sallallahu alaihi wasallam faƙila aka ce da shi aya namu ahalul janna yan aljanna za su yi bacci na'am فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم يتي النوم أخو الموت النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينام ba sa bacci to wancan hadisin na farko dai yana da rauni cewa annabi wa akhul wati wa ahlul jannati la yanamun hadisin yana da rauni wanda ya zama kenan ba zai zama madogara ba faslun fil tiqa'il abdu wa huwa fil jannati min darajatin ila darajatin a'la ha. fasali kenan da yake bayani wajen ɗaukakuwar bawa alhali yana cikin aljanna daga wani matsayi zuwa wani matsayi da ya fi wani misali yana hawa na ɗaya ya koma hawa na biyar ko na shida ko na bakwai na dai wata aljanna da tafi wannan daraja tunda aljanna daraja ce daraju ce bata mataki mataki wani aljanna zai zama yana aljanna kuma sai a kuma ba shi ci gaba sai ya tafi matsayin da ya fi wannan wanda yake kai قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أنبنا عمد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه إمام أحمد يتشي يزيد يا ذن تدم يكما يتشي حماد بن سلمة يا بام الأباد يكما يكرر عاصم بن أبي النجود يكما يكرر أبو صالح السمان عن أبي هريرة يكما يكرر أبو هريرة رضي الله عنه الله يكرم يرضاه قال يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يتشي إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح الله ينا نجا مصعي نباوى نقري في الجنة أتكين الجنة فيقول سيتي يا ربي أويني أنا لي هذا تيا يا نسام ونا فيقول باستغفار والدك لك saboda 'ya'yanka da suke neman ma gafara a duniya suna ta Allah ya gafara ga iyayenmu ana ya gafara ga wani Allah ya gafara sai a ce kai yayanka sun dage fa da nema wa don haka yanzu za a cicciɓa ka kai sama a ɗaga darajarka ga kenan yana daga cikin abin da mutum zai fata ya samu ya'ya da za su ta nema gafara na neman gafara ga babansu ballantana ce kuma za su dinga wasu ayyuka na alkhairi suna cewa allah ya kai babansu ladan wani abu ne da zai daga daraja domin ba wani aiki da zai samu lada in ya mutu in ba irin wannan ba ya'yansu su aikin su ce Allah ya kai lada wannan yana daga abin da zai cicciba darajar mutum yana wani matsayi a aljanna ya kuma ci gaba zuwa wani matsayin da ya fi wani kinan son samu ne mutum ya yi wasiya ga yara bayan ya iya sa wajen tarbiyyantar da su ku ce ku ta nema min gafara kuma ku ta min addu'a ku ta min sadaka ku ta min ayyuka na alkhairi kuna tura mu saboda ci gaba da wanda inda ba don wannan ba iya matsayin da ya je da shi na ayyukansa shi kawai zai samu amma idan akwai masu yi masa na daga 'ya'ya da shauransu da sai ga daɗa ɗaga matsayinsa yana aljanna fasulun fi ilhaƙi zuriyyatul mumini bihi fi darajati wa illam ya'mal wa amalahu fasili kenan na riskar da zuriyar mumini da shi a wani matsayi wai lam ya'malu amalan ko da ba sai aiki da ya kai wannan matsayin ba to saboda a daɗaɗa masa rai a sanyaya masa ido to sai a ce to zuriya ka su zo su same ka inda kake saboda zai ji daɗi shi ya ba kama a ce yana wata aljanna ya zuriyarsa suna ƙasa da wannan amma a nan duniya ne saboda duniya da take shiga rayuka wani ba zai so ɗan sai tar da shi ko kaza ba wani amma da yawa kowa wataƙila masu yake ɗan sai fi shi ko yayansa su fi shi to amma a lahira don a sanya idaniyarsa to ko da ba su yi aiki da ya kai matsayin nasa ba sai a ba su dama su zo su zauna aljanna ɗaya tare da shi saboda jin daɗi ne a ce ya ji cewa ga shi ga su qala ta'ala Allah madaukake ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi iman waɗanda suka imani zuriyarsu suka bi su da imani alhaqna bihim zurriyatahum to za mu riskar da zuriyar tasu da su amma wa ma alatnahu min amalihim min shay su iyaye ba za mu tauye musu komai na daga aikin da suka yi ba wai daga nasu rabon za a ɗibo a bawa 'ya'yansu da zuriyarsu ba a ah, wannan farala ce ta ubangiji kawai zai cicciɓa zuriya tasu da ba su kai su a matsayi ba sai a ji a sa su a inda suke kullum in bi ma kasaba rahin kowa za a jingina shi ga abin da ya aikata wani abin da mutum ya aikata shi zai gani amma a nan gurin zuriya mutum sai a ɗaga su su je su tarar da shi وروى قيس عن عمرو بن مر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قيس آه، قيس قيس يا كرو عمرو بن مر shi يا ya سعيد بن جبير عن ابن عباس shi يا ya عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يقرأ مسيرده قال عبد الله بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi ya ce inna Allah la yarfa'u zurriyatal mu'mini ilayhi Allah zai daga zurriyar mumini zuwa gare shi fi darajati a matsayinsa inda yake sai su je su zauna tare da shi wa in kanu dunahu fil amali ko da ba su kai shi aiki ba li taqarra bihim aynuhu dan idanuwansa tai sanyi da su in gashi gasu ransa zai fi ce suna matsayi suna guri guda sa ce ku je ku tarar da shi a can ku rayu tare saboda shi ma ya ji daɗi a ransa cewa an kyautata masa an ɗago zuriyarsa daga matsayin da bai kai nasu ba an kawo shi nasa da matsayin domin ya ji daɗi da ganinsu sun maƙara'a sannan sai karanta wannan aya والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم واتبعهم واتبعتهم ذريتهم إيمانهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء Allah ce waɗanda suka imani zuriyarsu kuma ta bi da imani to za mu riskar da zuriyar tasu kuma ba za mu musu komai na daga imaninsu ma na aba'a mimma a bani ma'ana ba za mu toye iyaye daga abunda da muka bayan ayyan nasu ba kawai Allah zai ba su ne daga faralarsu da taskas wadda ka rabu numara dowa ya fi tafsiri min hadisi shariki na an salim la'afkas an sa'i da wani jubairin a all all shariki kun mardoya ya faɗa cikin tafsirinsa shi kuma ya karbo daga hadisin sharif shi kuma ya karbo daga salim al-afqas shi kuma ya karbo daga sa'id bin jubair sa'id bin jubair ya karbo daga malamin sa abdullah bin abbas qala sharikun shariku yace azunnuhu hakahu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ina zaton ya haikaito wannan abu ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace za da khala rajulul janna idan mutum ya shiga aljanna sa'ala an abawaihi sai tambaya ina iyayena wa zawjatahu tambaya ina iyalina ina matata wa waladahu tambaya ina ƴaƴana fa yuqalu sai a ce da shi innahum lam yablughu darajataka aw amalaka sai ce a'a ai ba su kai matsayinka ba ne. ko aikinsu bai kai naka ne da za a hana ku guri ɗaya ba fa yaqul sai ce ya rabbi ya ubangiji eh, qad amiltu li wa lahu to ai aikin da nayi nawa ne da na su baki daya ubangiji Allah ne zai kimsa sai faɗi wannan ya zama kamar wani bambadanci ne ta ai aikin da nayi Allah da nawa da nasu ne duka to fa yumar bil haqi bihim sai ce to je su riske shi same shi ibn abbas من عبد الله بن عباس ذكرت والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الى اخر الايه إلى آخر الآية هاي ذاك الآية وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية malaman tafsiri sun yi sabani a ma'anar zurriya da aka ce me ake nufi da ita a wannan aya halil muradu bihim as-sighar ana nufin kanana kanana awil kibar ko ko a han manyan ma su ma sun shiga ciki awin nawa'ani ko kuma dusu su biyun ake nufi ala thalathati aqwalin a bisa maganganu guda uku wannan sun ce wannan wannan sun ce wannan ikhtilafun mabanina ala anna qawluhu bi imanihim sabanin su an gina shi ne a bisa fadin su da yace bi imanihim halun min adh-dhurriyyat tabi'in hali ne na zuriya wanda suka bi shi awil mu'minina al ko mumine waɗanda suke ababen bi qala ta'ifa wasu jama'u suka ce al ma'ana ma'ana والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فأتوا من الإيمان بمثل ما أتوا به ma'ana su suka zo da imani kwatankwacin abin da iyayen suka zo da shi to kaga tunda ana magana imani manya kenan za ka ce alhaqna bihim fi darajat sai mu riskar da su a cikin matsayi qalu suka ce wa dulla ala hadha qira'atu man qara yana shirya a bisa wannan karatun wanda ya karanta wattaba'atuhum zurriyatuhum zurriyarsu ta bi su waja'ala fi'ila fil atba'i lahum ya zama fil ittiba'i lahum sai sanya fi'ilin a wajen bi din lahum gare su وقال أطلق الله سبحانه وتعالى الذرية على الكبار كما قال ومن ذريته داود وسليمان wa a wani gurin ma ai Allah ya faɗi kalmar zuriya amma yana nufin manya-manyan 'ya'yan ba ma ƙananan-ƙananan ba kamar yadda ya ce wa min zuriyati dawudu wa sulaiman yana daga zuriyarsa da dawuda da sulaiman daga dawuda da sulaiman manya-manya ne amma aka ci suna daga zuriyarsa naka kenan manya ma za a iya kiransu da zuriya ba sai mun ƙanana ba wa qala hakanan Allah ya ce wa kunna zurriyatan min ba'dihim ma fatuhulikuna bima fa'ala al-mubtilun mun zama zuriya ne a bayan su zaka halakar da mu ubangiji da wanda masu ɓarna suka aikata kaga manya din ma anan dai an kira su da me da zurriya wa hadha qawlul kibar al-uqala wannan shine faɗar manya-manyan mutane masu hankali halu suka cewa dole ala zalika yana shirwa a bisa cewa zuriya dinnan manya ake nufi marawa rawahu sa'id ibn jubair an ibn abbas yarfa'uhu a wannan sa'id ibn jubair ya rawaito shi kuma ya karwa daga Abdullahi dan Abbas shi kuma yana daga shi zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yarfa'u dhurriyyatal mu'mini ila darajatihi Allah yana daga zuriyar mu'mini zuwa matsayinsa wa in kanu dunahu fil amali ko da basu kai shi aiki ba litaqarra bihim aynuhu dan idanuwarsa ta sanyi da su fa hadha yadullu ala annahum dakhalu bi amali wannan ya nuna cewa wato da ayyukansu da ayyukansu suka shiga aljanna din kenan kaga manya ne kenan ba mutsumutsu ne ake nufi ba domin sun shiga aljanna din da ainihin ayyukansu ولكن لم يكن لهم أعمال يبلغ بها درجة ماذا درجة آبائهم su da ayyuka da suka kai su matsayin na iyayen nasu fabalagahum iyaha fabalagahum iyaha sai Allah ya isar da su waɗannan ayyuka ɗin wa in ƙasar amaluhum ko da yake aikin su ya gaza gabarin na iyayen to amma saboda da da iyayen sai aka kai su ainihin nasu matsayi ɗin قالوا أيضا هاي إلى قالوا سكتي وأيضا هاي إلى يوم فالإيمان هو القول والعمل والنية إيماني فديني دعيكي دنية وهذا إنما يكون من الكبار وكاو كونكم زي زما daga masu aiki ne daga manya ne wa ala hada a bisa wannan ma'ana an ce abin da ake nufi da zuriya manya-manya fa yakunu ma'ana annahu subhanahu wa ta'ala cewa Allah subhanahu wa ya jama'a zuriyatul mu'mini ilai Allah zai tara wa mu'mini zuriyarsa idza ataw min al-iman bi mithli imani in sun zo da imani kutankwacin imaninsa idza haza haqiqatu tab'iyya domin shine haqiqanin bi din wa in kanu dunahu fil imani in kuma ba su kai shi a imani ba ko da ba su kai shi a imani ba rafa'ahum Allah Allah sai daga su ila darajati zuwa nasu matsayin iqraran li'ainihi dan sanya idanuwarsa wa takmilan li na'imihi dan cika masa ni'imarsa wa hadha kama anna zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fi daraja yace to wannan haka al'amarin yake kama inda matan annabi sallallahu alaihi wasallama suke me suke ainihin tare da suke za su kasance tare da shi a wurin matsayi ba'an dan bi gare shi ba dan aikinsu ya kai nasa shi ta ce wa in lam daraja ta biya bi a'malihim ko da ba su kai wannan matsayin ba da aikinsu amma dan addada da idan annabi sallallahu alaihi sai iyalinsa zama tare da shi to haka su ma 'ya'yan dan addada da idanewar iyayensu to sai zama mai sai zama suna tare da iyayen nasu ko da aikin 'ya'yan bai kai na iyayen ba faƙala ta'ifatun ukura wata jama'a daban ta ce a zuriyatu hahuna a sigar zuriya nan ƙanana ƙanana wal ma'ana abin nufi wallazina amanu wata ba'ana hun zuriyatahun wanda suka imani muka biye musu da zuriyarsu fi imanin aba a imanin iyaye wa zuriyati da zuriya wa aba zuriya din za ta bi iyayen in kanu sigaran fil imani ko da kanana ne a imaninsu wa ahkamihi fil mirath da hukunce hukuncensa a wajen gado wa diyati da diya wa salati da sallah anan kuma ya kuma maganar wanda suke ganin zuriya anan yara kanana ake nufi daga 'ya'yan mutum to su ne Allah zai sanya idanuwansa da su sai ya tura masu su a kai su nasa matsayin domin ya ji daɗi cewa suna tare da shi shi ne kawo ra'ayin waɗannan malamai wanda suke ganin zuriya a nan su ne 'ya'ya ƙanana da aka ce ai an magana imani sai masu imani yake yi ko da yake yara sun sha bamban a imani da hukunce-hukuncensa to amma dai akwai abubuwan da sun me su ma koyarwa ne na addini kuma sun yi tarayya da iyayen kamar gado gado ko da yi musu sallah za a yi musu sallah in sun mutu za a gaje su su ma za su yi gado wadafa ne da binnewa in sun mutu za a binne su a makabartar musulmi kamar inda ake binne babba wa gairi zalika da wani wannan to da haka anan ko da yake ba za a sufaita su da sufar imani din ba tunda yara ne kanana amma kuma me amma kuma suna da wasu hukunce-hukunce irin na muminai kamar yadda za a yi muminai haka za a yi musu za a yi musu sallah za a binne su a makabartar musulmi za su gaji iyayensu muminai kaga kenan ba za su fita su da kafirci illa fi ma kana min ahma ahkamil baligin inda kaga sun bambanta sai abin da ya zama na daga hukunce hukuncen baligai wa yakunu qawluhu bi imanin ala hadha fi mawdi'i nasr fadan su da imanin a bisa wannan ra'ayi zai zama a cikin wurin nasaba ne alal hal min al ne daga maf'ulan guda biyu ay wa atba'nahum zurriyatihim bi imanin aba sai muka biye wa zuriyarsu da imanin da sababin imanin iyayen قالوا سكتوا يدل على صحة هذا القول yana daga abin da yake nuna ingancin wannan magana cewa zuriya anan ana nufin yara ƙanana annal baligin lahum hukuma anfusihim fi thawab domin baligai suna da hukuncin kansu ne a wajen lada daidai aikin da suka yi daidai abin da za a saka musu fi thawab wal iqab wajen lada da hukuma fa innahum mustaqilluna bi anfusihim su suna zaman kansu ne manyan bi laisu laysu tabi'in al fi shay ba suna bin iyaye ne a cikin komai ba min ahkamin duniya ne daga hukunce hukuncen duniya wala ahkamin thawab ko hukunce hukuncen lada wala iqabi wala iqabi da hukuma ba sa bin iyayensu kowa a cikin su zaman kansa yake listiqlalihim bi anfusihim saboda zaman kansu suke law kana al-murad bi dhurriyyati al-balighin a shaida abin da ake nufi da zuriya a wannan aya ana nufin balagagu daga cikin 'ya'ya lakana auladu sahabati albaliguna kulluhum fi darajati aba'i a shaida duk 'ya'yan sahabbai baligai sun zama a matsayin su wa yakuna auladu tabi'in albaliguna kulluhum fi darajati aba'i 'ya'yan tabi'ai baligai su ma sai zama a daidai matsayin su wahalun majarrun da shauransu ila mil qiyamata izarana al qiyamah fa yakunu akharuna fi darajati akhiruna fi darajati sabiqin na ƙarshe sai zama a matsayin wato wanda suka riga sai zama babu bambanci kenan zaka kenan a nan suna ganin cewa ƙanana ake nufi da zuriya ba manya ba halu suka ce wa dulle alayhi aidan yana daga abin da yake shiryawa akan cewa ƙanana ake nufi annahu subhanahu ja'alahum ma'ahum taba'an fi daraja Allah ya sanya ‘ya'yan ƙanana masu bi ne ga iyayensu a matsayi kama ja'alahum taba'an ma'ahum fil iman kamar yadda ya sanya su masu bi ne gare su a imani walau kanu balighina da sun kasance balagagu lam yakun imanuhum taba'an da imaninsu ba zai zama mai bi bane ga na iyayensu a zaman kansu su ma suke yi bal imanu istiqlal imaninsu na zaman kansa qalu har ila yau suka ce wa dole daga abin da yake nuna cewa yara ƙanana ake nufi in Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-manazila fil janna cewa Allah ya sanya matsayi a aljanna bi hasbil a'mal da gwargwadon aiki ne fi haqqil mustaqillin a haƙƙin wanda suke zaman kansu sune baligai wa amma al-atba' amma masu bi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'uhum ila darajati ahlihim masu bi sune yara ƙanana? Allah zai sanya su a darajar iyalinsu wa illam yakul lahum a'maluhum ko da ba su da ayyukan nasu kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wa aidan ha ila yau fal hurul ain hurul ain wal qadam da ainihin masu hidima a aljanna fi darajati alihim suna cikin matsayin wato mutanen gidan nasu wanda za a ba su su zauna tare da su domin su masu aiki ne na aljanna su kuma wurin wanda ake jin daɗin aljanna su khadam yan aikin aljanna duk da mutum yake yan wani na masu hidima ɗin da hurul ain za su zama daidai da shi a wannan matsayi wa in lam yakul lahum amalun ko da ba su da wani aiki bi khilafil mukallafin al sabani da baligai da mukallafin ababan dora aiki waɗanda suke baligai kannam yarfa'una min ila haythu balagathum a'maluhum فإنهم يرفعون لا أجازني إلى حيث بلغتهم أعمالهم زوار أيك تكيمس فقالت فرقة منهم وس جماعة وتشينس الواحد منهم الواحد وتشينس أكيا الواحد الوجه أن تهمل الذرية على الصغار والكبار شينا درعيم أنا الذرية إذا ما يعرف دمين دكا لأن الكبير يتبع العبد domin babban shi ma ai zai bi baban nasa bi imanin da imani bi imanin nafsi da imanin kansa wa saghiru yatba'u al-abd iman al shi kuma karami sai ya bi uban da imanin uban shi kuma babba ya bi imanin babansa amma da imanin kansa haka shi yana ganin da manyan da ƙananan duk sun shiga cikin wannan aya قالوا سكت والذرية تقوى على الصغير والكبير والواحد والكثير والابن والأب zuriya za ta iya daidai da ƙarami da babba da guda ɗaya da yawa da ɗa da uba duk za su iya me za a iya ambatan zuriya da su amma ƙala ta'ala kamar yana ala cewa ayatul lahum anna hamalna zurriyatan fil fulkil mashhun wa na lahum wa ayatul lahum ita aya ta tabbata gare su anna hamalna zur ta yaya muka ɗau zuriyarsu filfilkil mashhur a cikin komi ko jirgin ruwa wanda aka cika shi da ainihin mutane da abubuwa a nan da ya ce zurriyatahum ai aba'ahum yana nufin iyayensu ka wal imani ya kawo alal imani ya kawo wa alal ikhtiyari alkasmi man ce imani imani zai iya a haɗawa kan imani na bi na bi da kuma imani na zaɓi wanda mutum ya tsoruci abinsa amin wuqu'ihi ala taba'i yana daga afkosa saboda bi qawluhu fa tahriru raqabatin mu'mina da yan tawiyaye wanda take mu'mina a nan ya zama mai bi ne a nan. alawa ta qasghiran jaza dan da mutum zai yanta wuyaye karami baiwa ko bawa karami yayi qalu suka ce wa qalu salaf tadullu ala haza maganganun magabata tana nuni zuwa wannan cewa ainihin kalmar zuriya za a iya nufin manya za a iya nufin ƙanana qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair ya faɗa an ibn abbas shi kuma karo daga abdullahi dan abbas inna allah ya fa'u zuriyatul mu'mini allah yana daga wato darajar zuriya ta mu'mini fi darajati ya kai ta matsayinsa wa in kanu dunahu fil amali ko da basu kai shi a aiki ba لتقر بهم عينه دين إذا نوسة سيد سوء ثم قرأ هذه الآية سنة كانت أن آية na wacce ta gabata wacce ainihin muka karanta ta ba ɗaya ba ba biyu ba wallazina amanu wata ba'atu zurriyatu bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يفعل في هذه الآية أن آية الرجل يكون له القدم ويكون له الذرية فيدخل الجنة فيرفعون إليه لتقر به أعينه وإن لم يبلغوا ذلك وقال أبو مجلس يجمعهم الله له كما كان يحب أن يجتمعوا في الدنيا الذي هذا أصل شيء أنه يكسو يغنشي ينزو يغاشي tsakanin zuriyarsa a duniya maƙala shafi imam shafi ya ce adakala allahu zuriyata bi amal al-aba aljanna allah ya shigar da zuriya da aikin iyaye aljanna maƙala kalbi kalbi ya faɗa ni bin abbas shi kuma ya karo daga abdullahi dan in kana al-aba wa arfa'u daraja darajati min al idan iyaye sun zama su ne mafiya da kuka daraja daga 'ya'ya rafa'a allahu al-abna ila al-aba Allah sai daga yayin zuwa iyayen in kana abna'u in yayan ne kuma suka arfa'u darajatan mafi daukakar daraja min al-abai daga iyayensu rafa Allahu al abai ila al-abna Allah sai daga iyayen zuwa yayan domin su ne suka fi daraja wannan yana zuwa wani da wannan dan ya tabbatar mana cewa lafazin zuriya to ya da iyaye da yaya وقال إبراهيم إبراهيم يفرأيتي أعطوا مثل أجور أعطوا مثل أجور آبائهم ذا باس لا داو كتم كشل لا داو إيانس ولم ينقص الآباء من أجورهم شيئا ذا تمي إيانس كومين دقلا دان سبا قال يتو ويدل على صحة هذا القول yana daga abin da yake shirya bisa ingancin wannan magana annal qira'atayn kal ayatayn cewa wannan qira'o'i kamar ayoyi ne guda biyu faman qara'a wanda ya karanta wattaba'nahum zurriyatahum wattaba'athum zurriyatahum wa hadha fi haqqil baligin alladhina tasihu nisbatul fi'l ilaihim wannan zai zama yana cikin haƙƙin baligai ne waɗanda ake danganta aiki zuwa gare su kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان ومن قرأ واتبعناهم ذريتهم في حق الصغار وانا سيزمع حق ياراني كنانا الذين أتبعهم الله إياهم في الإيمان وأن الله يبيه مسد سوء في إيماني ودلت القراءتان على النوعين على النوعين ناكو أن القراءتان يدنوا يمدابيو zuriya za ta iya nufin manyan 'ya'ya za ta iya nufin kuma ƙananan 'ya'ya qultu nace fa ta zurriyataha na bi sighari azharu in ji malam ibn al yana so ya rinja mana da ra'ayi daya yace to shi yana ganin keɓantar zuriya a nan gurin da a ce ƙananan yara ake nufi azharu shi yafi bayyana li Allah yalzama istiwa al-mutaakhirin wa sabiqin dan kana ya zama ya lazimta a daidaita na farko da na ƙarshe bi daraja ta a matsayi wala zal mithl hadha fi sighar wanda wannan kuma ba zai lazamtu a yara kanana ba fa inna qala kulli rajulin wa zuriyatuhu ma'ahu fi darajati domin ƴaƴan mutum da iyalinsa za su zama tare da shi a matsayinsa na'am wallahu a'lam yace Allah shine mafi sani da waɗanda ifi daidai a cikin waɗannan maganganu wannan shine ƙarshen wannan babi ko fasali da yake magana ainihin akan wato ma'anar zurriya ya'ya ake nufi kanana ko kuma ya'ya manya fasulun fi annal jannata ta takallam bayani kina cewa aljanna za ta yi magana qad taqaddama sallallahu alaihi wasallam magana sallallahu alaihi wasallam ta gabata ita jantar an-naru ihtajjat al-jannatu aljanna da wuta sun yi musayar magana tattaunawa قالت الجنة يا ربي قد اضطرت أنهاري وقد اضطرت أنهاري وطابت ثماري wato ainihin ƙoramata ta cika ‘ya'yan itaciya na sun yi daɗi fa'ajjil alayya ahali bi ahali Allah ka ga da mutane na su su ci ga ruwa ga kuma ‘ya'yan itaciya Allah ka gaggauto su zo su ci maganar da aljanna za ta yi kin wa qala isma'il bin abi khalid an sa'd ta'i ukhbirtu anna Allah ta'ala lama khalaqa aljanna ba da yace an bani labarin lokacin da Allah ya halicci aljanna qala laha yace da yace ta zayyini ki alo wata zayyana sai ta alo sai ta alo ثم قال لا سنيش تكلمي كي مغنى فتكلمت سيتي مغنى faƙalar ta ce duba duba liman radita anhu ta ce farin ya tabbata ga wanda ka yadda da shi faƙala ƙatara ƙatara shi lama halaka Allahu aljanna lokacin da Allah ya halci aljanna ƙala laha sai ce da ita ta kallami ki magana faƙala sai ta ce duba lil muttaqin farin ya tabbata ga masu tsoron Allah wannan shine irin maganar da aljanna za وقال الطبراني طبراني حدثنا عمد بن علي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ما خلق الله جنة عدن lokacin da Allah ya halicci aljanna ta dawwama khalaqa fiha ma la aynun ra'at sai ya halatta a cikin ta abinda idanuwa ba ta taba gani ba wala uzunin sami'at abinda kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar abinda bai taba darsuwa ma a zuciyar ɗaya daga cikin mu ba cewa akwai abun to zai same shi a cikin aljanna ثم قال ta kallami to ga abin da ne miki magana wa qalat qad aflaha al mu'minun mu'minai sun rabauta wannan shine magana da aljanna fasul rabiya fi annal jannata tazdadu husnan ala dawa cewa aljanna kullun za ta dinga ƙara ƙara kyau kullun ƙara kyau قال عبد الله بن عمر قال حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب عن كعب قال ما نظر الله illa الجنة إلا قال طيبي لأهلك Allah bai taɓa duban aljanna ba kowane lokaci ya dube ta sai ya ce ki daɗaɗu ga mutanenki fatazdadu da'ifan sai ta ƙara ninkuwa a kai inda take a ta da kula ala ba za ta daina ƙaruwa ba har sai mutanenta sun shiga cikinta sannan ne za ta daina ƙaruwa فصل ربوا في أن الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن أزواجهن ربوا كان شو حور العين ما su da kansu za su dinga neman mazajensu da aka keɓanta musu fiye da inda su mazajen su dinga neman a su hura in za su dinga lalaban ina mazajen mu da aka ba mu ne suna abin domin tun a nan duniya ma an sun riga sun san mazajensu shi sa kamar yadda za mu gani a wannan hadisi idan matar mutum ta ɓata masa rai ba da haƙƙi ba ta cizguna masa hurul inin ɗinsa da aka ba shi aljanna ita za ta fara rama masa tun a nan duniya shi ne ce kama ta ƙaddama hadisi mu'az kamar yadda hadisi mu'az ya gabata hadisi mu'az bin jabal fi zalika game da haka wa qawlul haura da faɗin haura limra'atihi ga matarsa fi duniya a nan duniya na. وقول الحمراء لامرأته في الدنيا fara تؤذيه فيوشك أن يفارقك إلينا kakki cutar da shi in wata matar mutum a nan duniya tana cizguna masa tana bata masa to hurul inan aljanna ita za ta fara magana duk da zai cewa ba za ta ji magana ba da ta ji kaga da ta kuma shiga taitayinta da nutsuwa daga watakila daga ranar ma ba za ta sake saba masa amma ba ta ji don haka sai ta ci gaba da abin da take za ta ce la tu'zihi kakki cinga cutarsa fa yushiku an yi fari kakki ilaina ya kusa ya rabu da ke zo gurin mu kaga koma ta duniya ce ta gaya mata haka sai kaga kishi ya kama ta ballantana kuma wacce wa hadisi ikrima ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisin ikrima da aka karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi ƙaunar hur dan gane fadan hurul ain allahumma a'inhu ala dinika وأقبل وأقبل بقلبه على طاعتك قول العين ذات دنجا الدعاء جنات da aka keɓe mata a nan duniya za ta dinga Allah ka taimake shi akan yin addininka Allah ka karkatar da zuciyarsa zuwa yi ma biyayya haka zata dinga yawa mai ita addu'a a nan duniya saboda so take ya aikin kirkin da zai je ya same ta kada ya kauce a yi wuta da shi sai ta dinga shi da addu'a a nan duniya wanda so ake matarsa ta nan duniya ita ma ta dinga masa irin wannan addu'a wa zakara ibn abi dunya na abi sulaiman ad-darani ibn abi dunya ya ambata daga sai kuma ya karbo daga abu sulaiman ad-darani qala yace kana shabun bil iraq akwai wani saurayi a iraq ya ta'abbadu yana yin bauta fa kharaja ma'a rafiqin lahu sai fita tare da wani abokinsa ila makkata zuwa makka kana iza nazalu fahiya fa huwa yusalli idan suka sauka a masauki to shi wannan sai yi sallah in akalu fa huwa sain in kuma za su ci abinci sai ya zama shi azumi yake fasabar alaihi rafiquhu dhahaban wa iyawa abokin nasa sai masa hakuri tafiya da dawo kalama arada an yi fariqahu lokacin da ya so ya gamu da shi kala lau sai ce da shi ya akhiya dan uwana akhbirni malladhi hayyajaka ila ma ra'aita ba ni labarin abin da ya zabar da kai zuwa wanda ka gani qala yace ra'aitu fi nawmi na gani ne a bacci qasran wani fad wata fada min qusuril janna daga fadodi da aka yi na aljanna wa idza labinatun min fiddatin sai ga wata tubali ta azurfa wa labinatun min zamin da kuma tubali na azur na dinari falamma tammal bina'u da ginin ya cika iza firashuhu min zubar jadu sai ga shimfidar da aka yi ta zubar jadu ce wato dutse ne mai daraja kamar yadda za a zuba yan duwatsu a kofar gida ko a tsakar gida to haka shi ma suka ga wannan ainihin wato wato tubali na azurfa da tubali na dinari wa sharafatun min yaqut da kuma ainihin wato shimfiɗa ta yaƙut wa baina ma haura min hurul ain a tsakanin waɗannan shimfiɗu kuma ga hurul ain murkhiyatan sha'arha ta saki gashinta alaiha thawbun min fidda ga wata tufa ta azurfa da ta sa na'am ta sa wata tufa ta ainihin azurfa yanthani ma'aha kullama tathanat duk inda ta karkata shi ma wannan gashin sai karkata tare da ita saboda yawansa faƙala ta ce jiddun ilallahi fi talabi ko jadda ilallahi fi talabi ya yi ta ƙoƙari wajen nema na zuwa ga Allah faƙar wallahi jaddattu ilai fi ɗalibika na jaddada gare shi a cikin neman naka a haza huwa labi tarahu fi ɗalibi ha wannan shi abin da kake gani a wajen neman nata wato ainihin inda ya yi ƙoƙari a nan duniya wajen nemanta domin nemanta shine yana neman aljanna ne don ya samu shiga to to to to ita ma haka take ƙoƙari wajen neman wanda aka keɓan mata tun a nan duniya tana allah allah ya je ya same ta ita horil ain قال أبو سليمان أبو سليمان هذا في قلب حوراء وأنه وجن من حوراء أين فكيف فكيف بمن قد طلب منه وهو أكثر منها to yaya kuma liman da wanda kaddalaban ya nemi ma huwa aktaru min ha abin da ya fi wannan yawa to kaga ashe ita ma nemanta sai zama ya da gare shi kuma ya tsananta allah allah take yi ainihin ya je same ta bal a wata ruwa ma zo idan matar mutum ta duniya ta tuzguna masa ta bata masa to matarsa ta in za ta ce qatalakillah Allah Allah ya nesanta ki da ramarsa fa inna ma huwa zakhiratun indaki ajiya ce aka ba shi ki yushi ki an yi fari ke ilai na kusa ya rabu da ke ya zo gurin abinda za ta gaya mata kenan haka kenan kaga hurul aini tuni kenan an riga an tanade su kuma kowa an tanadan man nasa in kaga bai same su ba sai dai in bai aikin da zai sashi shi aljanna ba Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa da aikin shiga aljanna وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك